albarkatun harshe na ma'aikatan jin kai a arewa maso gabacin najeriya jagora akan albarkatun harshe ƙalubale da shawarwari ƙayyadaddan samun damar ayyuka ƙalubale Harshe na iya zama jigon yiwuwar wariya ga mahalarta shirin. Ƙananan ƙabilu za su fi zama cikin hatsarin rashin kariya da samun damar hanyoyin kai ƙorafi da kuma samun martani ko kuma rashin bayani akan tallafin agajin da ake iya samu da kuma yadda shawarwari. A haɗa daga tallafin harshe wajen da ake buƙata. wannan ya haɗar da haɗa kawunan al'umma ta hanyar layukan waya da kuma sauran ayyukan da za su iya samuwa daga nesa ta harsunan da suka dace. a auna sakamakon ayyuka ta harshe domin tabbatar da ba a bar ƙananan ƙabilu a baya ba hakan ya haɗar da bincike a gidaje bincike domin gano harshen da aka fi amfani da shi a matsayin abin da zai iya zama an ware wasu mahalarta shirin muhimman albarkatu TWB North East Nigerian Language Map by Local Government Area TWB Northeast Nigeria Language Map by Primary Language. TWB Communication Dashboard internally displays people in Northeast Nigeria by IDP site. TWB4 Simple Language Question domin kimantawa da kuma bincike. MSNA Language Data can help humanitarian communicate better with affected people. A duba adireshin yanar gizo na TWB domin samun abubuwan da aka faɗa. Domin ƙarin bayani akan wannan bincike ko domin neman yadda Translators Without Borders ke tallafawa aikin jin kai a arewa maso gabacin Najeriya, ku ziyarce mu adireshinmu na yanar gizo. Nigeria at Translators Without withoutborders.org ko kuma a tuntuɓi NRC ko IRC ko Plan International ko DRC ko UKN. Wannan bayani an yi shi ne a kan aikin da UKN ta ɗauki nauyi daga gwamnatin Birtaniya. Kada a ɗauki ra'ayoyin da aka faɗa a wannan daftarin ta kowace hanya a matsayin ra'ayin gwamnatin Birtaniya. Gwamnatin Birtaniya ba za ta ɗauki alhakin yin amfani da bayanan da aka samu a cikin wannan ba.